Masya Allah. <sighs> Ammara! Amma? Ammara ya cika ga duniyar nan. <sighs> Ka ji wata irin sassanyar iska da na ji ta ratsa ni. Wajibi, ni abin da ya kamata. Dole duniya ta yi maraba don. Dole ne mu ji daɗinta. <laughs> to kamar yadda kika sani dai an gaya mana cewa a duniyan nan za mu samu masu kama da mu da yawa saboda haka kamata ya aikin mai fara ta kansu mu bincika duk inda muka ga masu kama da mu inda inda ya kamata mu taimake su mu taimaka inda gyara sai mu gyara mu ba wa mutane gudunmawa ba mu cutar da su ba haka ne haka ne amma ka san baka da matsala da ni kuma ni gaskiya yanda muka sauka ga wayan nan ina ga anan zan zauna ke ki tafi birni Kuma sai kai nesa da ni? Ai muna tare amma Da Bikin buƙace ne da kira ne ina kusa da ki. Ni ma kuma da na bukace ki na san zaki. Inda akwai abin da za mu yi shawara kuma sai mu shawara tare juna. Ka san kana cikin kowane bugun numfashin rayuwa ta. Gaskiya ne masoyiya. Amma fa ki kula da kanki. Kai ma ka kula min da kanka. Ba na so mutane su gani min kyakkyawar mata. Eh? Oh. <laughs> to shikenan ana ganin gara mu tafi mu je mu aikin da ya kawo to shikenan nake ina kan yi babu kowa samu mana wanda zamu samu in mun bige zamu ko da mu ne duk duba sosai ki gani yawa dan ne sosai na kafu abu sankam darira kaga mutum ya zaka ce mana sankam kunami ne mu zai ce wani wai mu kame to mu kunami ne ya haka wato ainihin ku zo kuna ban kaɗa mini cikin wato ainihin karare har kina faɗin cewar ta samo miki abin da za ku yi muru biyu na ku ne mu fa ba fasata muka zo yi ba wucewa muka zo yi fa shine fa muka ga fa abin naka fa ya matsa na zo fa nake gyara maka fa gurin saboda kar a je masu son zuciya fa su ɗiban ma ustaz kakkai mana sharri saboda mun riga mun san halinka kai masharanci ne a garin nan kawai saboda mun zo raɗewa ta gonarka kaga yar haka ta kaza Haba Ustaz, daga mun wata gona ka a garin nan. Kai mugun mutum ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wato ainihin banda lalacewar zamani a ce annisa'u a gona suna wato ainihin dindunke suna wato ainihin shiga sunkuru suna wato ainihin neman su ɗebi abin da ba nasu ba. Baiwar Allah, Allah ya hore min uzunaini. Wato ainihin ina nan baya sa kaɗai ina gyare-gyare. na ji wato ainihin kina gaya mata cewar ta sa ku wato ainihin kina gaya mata cewar ta sa ku ta samu muku ko da mudu biyu ittaqillah ittaqillah subhanallahi kuma fa babanmu yana da gonan nan tunda a gida muna da rambin nan kuma har kayan muna da shi ni Allah bai hore mana ba ba abin da Allah bai hore mana ba kai muna da shi a cikin yo wato ainihin mijin naki da komai ya bayyana bayanai sun bayyana cewar wato ainihin kasir gumin barawo ne haba bai kamata ka kalli waɗannan mata ne fa mata amma kai musu ƙazafin sata ustaz bai kamata ba wallahi ba komai karki damu da ma a ce ka kama su da shi ne sai kai musu ƙazafin sata amma baka kama su da komai ba bayan Allah babu ruwanka da wannan wato ainihin sha'ani Allah ya nuna mini wato ainihin abubuwan raɗe-raɗi da ake magana cewar suna yi mini to yau Allah ya nuna mini da ainihin wato haza ainaini wa'annan bayin Allah da kake ganin su mijin wannan matan ma'ana mahaifin wannan yarinya kasir gumin barawo ne ya shahara wato ainihin ya barranta da mutane ya wato ainihin yana yin sunkuru yana shiga yana sakuɗe sakuɗe wato ainihin cikin gonaki Ustaz da kake cewa za za ka musu haddi ba sai ka kama su da kayan a hannu barkaji barkaji babu inda za ku dara nan guri wato ainihin sai na yi muku rajam sai na yanke muku haddi yau Allahu akbar gaskiya bai kamata ba ustaz baban yarinyar nan a garin nan kowa ya san mutumin kirki ne duk garin nan an riga an san shi adalin mutum ne mutumin kirki ne kuma shi ma yana da abin yinsa. kuma gonan ne yana da shi amma kuma sai ka zo ka ce sun ɗebo maka kaya bai kamata ba da kamar ma ka kama su da kayan ne sai ka ce za ka yi musu haddi za ka yi musu hukunci amma baka kama su ba sai ka ce wata kotu ba komai ku yi haƙuri eh, ya ce ku yi haƙuri eh, ku yi haƙuri waje eh. kai kuma ustaz zaka ga abin da zai faru wallahi tallahi sai na ga ta bar mai kunya ce da kai ake nan da ita ba komai kuya gobe bai kamata ba a daina irin haka girman ka ya wuce kai irin wannan a garin nan bari in ga maka wani abu wato ainihin na fahimci kana goyon bayan su bi ma'ana kai ma barawo ne daga garin ku barayi ne ku bar mini gona wato ainihin ko kuma ne muku yeho barayi mu din yeho barayi Allahu akbar Allahu akbar ba za a yi haka ba to sai zauna da ko mazan yake goya ni kun ba sai ki zo na gidan ki rigo yan kina zo ku dani ba da zan miki ai dole in fita ko kai san dama na saba fita kullum kuma wani tafiya ce ne to kuma za ka fita ba wani bayani ba wani magana na komai kuma kinga abinda na sani kawai shine na shirya zan fita kuma kin san ba da zan ba abin bukata shine a zuba min girki na da inda ka shine kawai magana tunda ba da zan ba ita kuma da kayan abinci kayan abinci na da kuɗi ana buƙatar abin sufuri a fara da albasa da sauransu da ana buƙata. ban gane ba me ke nufi na ganna da komai a gidan nan ina da shinkafa ina da kuskus ina da makaroni ina da dankali ko ba haka ba har makaroni na da shi a cikin gidan nan menene ba za a iya da ba a cikin gidan nan ina da garin tuwon daya ina da garin dan wake ha ina ilimin hajji da girman Allah suna dafa kansu ne ba tare da kayan masarufi ba ai ba za su dafa kansu ba dole ana buƙatar a tare tumatir albasa da kayan price da very sauransu kullum sai Allah ke na da kuɗi a gidan nan ba a samun rara ba za a tara rarar da ake samu a jikina ba a je a siyo kawo abincin da su to shi kenan kuma dan Allah dan annabi dan canjin da yake ragewa na menene gaba ɗaya dan canjin fa duk ma a ce fanan ma suke karewa na'am to shi kenan zan fita in dawo ba a girki ba shi ga abin da ya faru kin ga ranta ki ka ce ranta kai ka yadda da kanta faɗa Ranta. Ranta. zo na dawo har ko eh, Allah mai gida da ranka da lafiyarka a cikin garin nan har akwai wani mahaluki da zai ci mana mutunci amma ba za ka ɗauki wani mataki ba? Wai ke kina ma bani mamaki. na ce ki ga wane ne kuma me ya ce miki ki ga wani mataki zan ɗauka ah, ina ustaz din nan mm, me fikakken gemu kamar bindin tsatso shi kawai wucewa muka zo yi ta gonarsa ko fagin din karanta da noman gonarsa ba mu dosa ba kawai faratsewa fa za mu ɗanyi fa mu wuce amma bawan allah nan sai ya ce mana yehoho kai sarkan ma ya ce mana wai la ilaha yana nufin kun shiga za ku masa dan ali kenan a gona eh qur'anin ubangiji ba zan yi inna lillahi wa inna ilaihi wai ga da ta yi inda dan dauke dauke ne a gurin ka tsohon barawo ne ka san Allah baba ce mun yi wai yar gidan tsohon barawo ce ni ne? ni ya gaya haka eh ya ce maka wai tsohon barawo kin ji da kunnen ki haka ya ce wallahi baba tsohon barawo ya ce qur'anin ubangiji inna yadda ki ce ba ni bane inna lillahi wa inna ni aka gaya wa haka cewa iga ta yi sata a gurin ka ina zuwa ina zuwa tsaya ina zuwa ni zai gaya wa haka ya ce min ya ta gidan barawo ni kin dai ji da bakinki haka ya ce Kur'anin Ubangiji ni ma zakar ludayi in na yadda Kur'anin Ubangiji kice ba ni bane yau zan fita ko ni ko shi kaga ni kuma ce ka hakura ba ka je kawai ka je ka je ka dauka mana mataki na gaya miki ko ni ko shi ni ba ban ce ka ko ni ko shi je ka je ka na tafi yau ko ni ko shi na gaya miki na ce ko ni ko shi na na wallahi inna gaskiya ni ma inna wannan abun ba a sare na muke ba kin ga inna wallahi Allah mu daina daukan kaya mutanen nan saboda wallahi inna ba ke ki fita ido na an rufe dan kaniyar ki in ya ajiye mana abinci zamu je mu dinga dauke dauke a gonan ne eh to amma dai inna fa yi mun shiru ko ki ji ko masa ya rainin hankali dan gidanku ba da ki ake ci ban an yi dauke dauke idan mun je mun ewo ba da ke muke gyara mu ci ba ya ajiye ni uban naki inda ya ajiye mana za mu bi gonakin mutane ne kaka ji yan rainin hankalin yarinya alaikum. Wa alaikum assalam. Yanayi ne yanayi. Da yake alo amina. Yau ke ce? Eh wallahi wallahi. Daman yalla bai na zo ne akan magana nan da muka yi sani. Wanne fa? Maganan da muka yi akan laluran mahaifiyata. Wallahi Allah ka ga jikin na ce ne yin tsamari. Shi ne dan Allah dan annabi nake so a taimaka mu. Wallahi na maka alƙawari idan har ka bani. wallahi zan rubanya maka aiki fiye da wanda na ke ba ka ga Allah dan kin ran na karga kuɗi to ne fa kuɗi na ba na taimako ne kuɗi na na ɗan suke min aiki ko suke min wahala ko suke min abin da nake bukata wallahi Allah ya laɓai zan yi aiki tukur wajen na ganin mahaifiyata ta warke na dawo maka da abin nan don Allah don annaba ka ce maka kinga abin nake so ki gane magana nan dai da muka da yanzu a kanta ne in kin ga kin amince kawai shi ne ko wani ne zan iya baki amma ni kuɗi na ba na ɗaukawa a taimaka marar lafiya bane dan Allah kamar yadda Allah ya maka fitara don girman Allah ka taimake ni kin ga ba fa zan iya ba yawwa kan ba ki tsaya wahalar da kanki kina wani ɓata kanki lokaci kina wani magiya kawai in kin amince duk lokacin da kika yi shawara zai ki same ni kawai ba na kuɗi ba wani kuɗi kuma lare kamar ya wani kuɗi ba a gaban ka na tsoron kuɗin anan sama ba a ni ban da kuɗi ya gaskiya kai na ko abin da nake zargi ya tabbata daman ɓarawo ne kai sata kake mun a ni gaskiya daman na daɗe fa ina zargin ka fa ba a gaban ka na ɗora kuɗin a nan ba? Irin iska ce ɗauka. Guguwa ce ta ɗauka. tsoron kuɗin yanzu karkashin mun sai ma wuce ya kafa da yake ta ɗauke. to kaga daman na daɗe ina zargin ka kuma na gaji da wannan sace-sacen da kake mun kawai da gaiwa ko shago kaka tsara zuwa ka je kawai ka ɗau albashin ka kawai da ya wuce kawai da kuma sallama ka gaba ɗaya ka je kawai Allah ya kai hakuri ya Allah ni za ka ba hakuri ka taɓa amma hakuri na hakura to kar ka tsara kawai ka shige ka tafi ni kana sallame ka kawai ce kana ina eh na ce kana ina magana nake na ce kana ina ne subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe mutumin banza ne kai subhanallahi kai malam zakariya kai ka shedi na zo ma ko baka ji ni ba na'am dube ni da kyau nayi kama da wanda idan iyalinsa suka zo ratsewa zaka neme su da shari eh ya haka wato ainihin iyalanka sun zo suna mini sunkuru suna wato ainihin babban kaɗa min cikin karare tana cewa a ɗebe mata wanda za su samu mudu biyu amma kuma kai ka zo sun je sun gaya maka kabil da ba'ari su zo su gaya maka ƙarya da gaskiya wato ainihin ka zo wato ainihin ka taya mini da hankali ko ka iya shege fa da tsiyata kuwa ba ban ba a garin nan ba inda ban karaɗa ba ni da kake gani nan ni da garkuwan garin nan idan ba dan da ni ba to garin nan da babu wanda zai zauna cikin shi ka ji ko hmm. na fasan komi. Wato ainihin ya za ka dinga wato ainihin wannan maganganu, wannan wato taɓa janibi ne na ulama, taɓa janibi ne na ustazai, subhanallah. Kai, ustaz, daidai fa nake da kai, kaga anan Kano a Ibedi na zauna, amma ban sha sigari ba. Na tsallaka na tafi Kaduna, na je hari gasa, ban sha sigari ba. Na je tsakiyar birnin tarayya Abuja, haka ne zamana ban sha sigari ba. na tsallaka ondo na je na zaman akure amma ban sha sigari ba kai ni da ka ganni nan ni din nan da kake gani na nan takalmin da aka yi yakin duniya chief commander marshal din na sojojin gaba daya ni nake wanke mishi takalmi haza kalamul qabi anta kazzabun anta kazzabun wato ainihin kai wato ainihin makaryaci ne wato ainihin da zaka dunga zuwa kana gaya min wannan wannan irin batutuwa subhanallah ka ji tsoron Allah wato ainihin in baka tafi ka bar mini nan gurin ba zan ja maka ya gigun ya gagu ka bar mini gurin nan fa kai ka kiyaye ni daga yau sai yau iyali na suka ƙara ratsawa ta gonar ka za su shige kai musu ka ne muka yi musu kazafi ko ka zaci iyali na su maciya amana ne waɗanda zaka zo ka ce zaka zaka tare a hanya ne idan ka ƙara tarewa ni dinnan da kake gani na ni ma yanzu ka da hmm. قل من يقولكم الليل والنهار من الرحمن بل أجل سبحان الله kata-kata kalla ƙasa ɗauki kuɗin nan mu muka baki kakki ji tsoro ki je ki magance matsalar mahaifiyarki Allah ya bata lafiya alhamdulillah ala kulli halin